Barka da zuwa tashar duniyar kane Ku danna subscribe domin kasancewa ta da Sai ku danna alamar ƙalarrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. kamar yadda mawakin siyasan nan Joda wuce Rarara ya wallafa cewa ba zai ƙara yi wa shugaba Buhari waka ba har sai talakawa sun biya wanda wannan abin da ya faɗa ya janyo ci ce a bakunan mutane da dama yayin da wasu da yawa suka dinga tura mushi kuɗi daga baya kuma jarumi Adam Ezonko shi ma ya wallafa cewa zai yi wa Atiku waka yana buƙatar masoyansa da su tura mushi yana ɗari biyar biyar a gefe guda kuma sai ga wani matashin mawaki mai suna Mubarak Unifikin yayin da shi ma wallafa cewa zai yi wa fayayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka shi ma ya ajiye akan numfadinsa yayin da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga tura masa kudade da dama kai tsaye ga tattauna da muke da mawaki Mubarak Unifikin yace eh, da farko da abin da ya fara jin ra'ayi na ganin cewa su wayancan mawaka suna kokarin fake gwanin su ne kuma suke ganin cewa gwanayen su ne za su iya kawo gyara a kasa. Kuma sai nake ganin cewa daga bangare na Allah ne kadai zai iya kawo gyara ba wannan gwanayen ba. To dalilin da ni kuma nake son ne wa mahaifi waka ina son ne mai waka ne sai in yi tawassali da shi in rukka mana mafita daga hannun Allah. wato wannan ne a dalili na farko da ya fara da ra'ayina ba na ba ina san ne waƙa ne ga ma'aiki sannan in nemi in tawakkali da shi nemo yan Najeriya mafita yau wani eh, kamar dai yadda muka sha gani a kafafen sada zumunta cewa a wanda ka ne na alhamdulillah ka fi samu da yawa mutane da dama sun ce maka kuɗa eh alhamdulillah an samu yanzu eh, za ka iya sai samu na abin da ka samu daga fara wannan abin zuwa sha hudu ga wata zuwa yanzu sha shida ga wata eh to gaskiya da yake san abin da akwai wanda hannu da hannu suke bayarwa ko kuma wai suke turawa ta account to ba san me daga cikin kake so ku sani na account din kuke son ku sani ko kuma na wanda aka bayar hannu da hannu idan kun ga iya cewa za a yi jimilla gaba ɗaya da na hannun da na account to a jimilla gaba ɗaya daga kwana uku kenan zuwa yanzu mun samu kamar kimanin yi da wani abu. Oh, masha Allah. Mm, wannan shi ne abin da aka samu a ƙasa. An sai da lokacin da za a je a yi wannan waka ko kuma har yanzu da mutane suna kawo gudunmawarsu. Eh, har yanzu kofa abu da take ta kawo gudunmawa kuma ana sa ah. gudunmawa alhamdulillah muna kuma godiya ga masoya annabi ka samu dama suka bayar da kuma wanda suke son su yi amma ba dama sun yi addu'a duka wannan godiya sosai da sosai. to yana ake yake yanzu dai duk da dai tun da ka ce da a rufe karɓar wannan kuɗi da to muna so yi ka faɗa mutane a kan sunan bakin da sunan bankin da sunan da a ko saboda a sake samun zaman bangaren mutane da dama su fara tutura. to da farko dai gt bank ne kuma account number sifili hudu uku sai kuma biyu biyu sai uku takwas sifili biyar shida wannan shine akan nan ban kuma mai sunan mubarak muhammad akai zai za mu so ka rera mana amshin wannan waƙar ta manzon allah da haɗa ga mina, kai ne abin yabo abin raina sai zan tsayabo har zuwa kabarina komai sai karuwa ba za bushe ba ɗan daga cikin ko in ce ita ce mabuɗiya na wannan kira da za a yi wa ma'aikin Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya yi wasallam. To shi ke muna godiya Allah da sa'a. Amin amin.